Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna ƙarfe biyar da minti talatin. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula masu yaƙi da dokar kasafin kuɗi ta 2018 sun yi kira zuwa ga wani yajin aiki na gama gari a yau. Yau shi ranar yaƙi da cutar hawan jini ta duniya. A rahoton musamman za mu dawo kan muhimman abubuwan da suka wakana a shirin gwano na matan Nijar na shekarar 1991. haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula masu yaƙi da dokar kasafin kuɗi ta 2018 ta wato ya yi kira zuwa ga yajin aikin gama gari a yau wannan dai shine karo na biyu a kwanaki arba'in da zumar ganin cewa gwamnati ta kawo gyaran huska ga wasu ayoyi da dokar ta kumsa to ko wannan kira na yau ya samu karbuwa na yusa jimarau sakataren janaral na kungiyar mpcr da ke cikin wannan haɗin gwiwar ya yi wa gungu Muhammad danta ne ƙarin haske. Ita wannan Vilmor yau kun gani alhamdulillah ba wai kowa na ya karɓi wannan kira ba a'a mai mutane da dama alhamdulillah sun karɓi kira saboda sun san kokowa tasu ce sun san me suke yin ta. Wanda kuma suka buɗe shagonansu ko suka ci gaba da ake takshin su ba matsala ne ba amma kowa ya san da matsalan nan wanda ake kowa bisanta tashi ce ta shahi shi in yau don saboda dalilin siyasa ko wani ra'ayi na kanka kana tsaman kawarce ma wani kokowa to matsala ba a kaurace mata wadda ake kowa ta saboda ta isa kowa gidan shi yau korafin da muke yi ma wannan kasafin kuɗi na dubu goma sha takwas ba karami illa a cikin shi ba abu ne ya tauye kowa yau haraka kasuwanci ne harkar zirga-zirga ne ba abin da yake wakana a daidai mutane kullum kuka ne suke Ƙungiyar farar hula mojan ta fitar da wata sanarwa ranar Asabar da ta gabata inda ta mai da hankali akan halin rayuwar al'umma da kuma na siyasa da ke wakana a ƙasar Nijar. Ƙungiyar ta mojan ta ba da ƙarfi akan al'amarin wato wakilan ƙungiyar farar hula da ke tsare a gidajen kaso daban-daban na jihar Tilibiri inda take kawo goyon bayanta ga lauyoyin da suka shigar da ƙara dangane da wato tsarewa da ake ci gaba da yi wa wakilan ƙungiyoyin farar hular. Siraj Isa shine shugaban ƙungiyar ta mojan. Muna da Allah wadda da kamun da aka wa jagorin kungiyoyin 'yan farar hula bisa ƙoƙarin fafutukar da suke yi kan dokar kasayin kuɗi ta da sha 2018. Muna Allah wadda da yanda aka zartar da hukuncin kama abokanan namu. Muna ba da goyon bayanmu ga ƙarar da lauyoyi suka yi na kamun da aka yi ma abokanmu ba wata hujja da gwamnatin Nijar ya yi wa 'yan farar hula. Muna goyon bayan lauyoyi ga buƙatarsu na a janye wa lacizon jijiyoyi kes ɗin nan na 'yan farar fula daga hannunsa dangance da sharaɗin da ayar doka mai lamba 666 ta zayyana. Mojan na ɗaukar al'ummar ƙasa da na ƙasa da ƙasa shaida akan taka haƙƙin da aka yi ma abokananmu bisa kamun da aka masu Haƙoƙin da dukkan sharuɗoɗin dokoki na ƙasa da ƙasa suka tanada domin kare 'yancin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Relatif la protection des défenseurs des droits jama'an tsaro a Zandar sun yi wa cibiyar Alternative Espacito yin kawanya a jiya Lahadi inda a nan ne haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ya so yin shiryin wato ya so shirya wani taron addu'o'i. Hakan ya hana wa ma'aikatan gidan rediyon Alternative da ke wannan wuri samun damar gudanar da aiki kuma ba tare da an nuna musu wata takarda ba a cewar shugaban gidan rediyon Muhammad Muntari Magaji. Euh, euh, euh, Ni da kaina na gabatar da kaina domin samun cikakken fahimta wajen shugaban jami'an tsaro na polis. Ya bayyana min cewa wai umarni ne aka ba su. To har zuwa sahiyan nan ba wanda ya bayani da aka mana. Na ma tambayi in akwai wata shaida takarda da hukuma ta rubuta a kai. Ya ce mini wai kuma babu. Kawai dai an ce musu ne su zo su mamaye cibiyar kungiyar ne. Kuma da cewar kan wanda ya shiga a ciki. Don haka ne gidan rediyon ma gani yanke rufe. To aiko sallar ma da aka yi ba cikin cibiyar kungiyar jirgin bane a kai to amma yanzu tana yiwuwa zuwa daga baya su wuce daga wurin in ya so rediyon ya so ma aiki akan haka ma wani ya zo wai ya nuna mana cewar ba mu da inci na baiwa yan jarida bayani a cikin wanga lungun da muke ciki lungun da ke kaiwa zuwa ma'aikatar alternative on ne même pas autorisé à faire des interviews dans le couloir là qui mène vers alternative To bayan jami'an tsaro sun yi wa cibiyar Alternative Espace Citoyen kawanya magoya bayan ƙungiyoyin farar hula sun yi niyyar haɗuwa a cibiyar ƙungiyar malaman makaranta ta sinan wato domin yin wannan addu'o'i amma kuma ana aka hana su to sai dai daga baya kuma sai suka suka bar wannan zance yayin da kuma daga bisani jama'an tsaro suka fice daga cibiyar ƙungiyar ta alternative espace citoyen. rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙungiyar jason sahel ta suma za ta soma aiki nan ba da jimawa ba ministan tsaron ƙasar nijar kallamun ne ya bayyana haka jiya a birnin wagadugu na burkina faso a ƙarshen wani taron ministocin tsaro na ƙasashe mambobin ƙungiyar jason sahel a game da batun girka rundunar ayyukan sojan dai ba su fara ba a dalilin rashin kuɗaɗe da kuma tantancewa sassa daban-daban na rundunar ministocin sun yi kira da a samar da kuɗaɗe cikin lokaci domin zaburar da shirye-shiryen kafa rundunar da kuma hukumomin da ke kula da ita in ji kamfanin dillancin labarai na apa rikicin shugabanci ya kunno kai a jam'iyyar cds rahama a wani zaman taro da biran koli na ƙasa na jam'iyyar ya yi a ranar shida ga watan nan da muke ciki ya ɗauki matakin korar ɗaya daga cikin mambobinsa wato na daga jam'iyyar mai suna kadiri muntari mataimakin shugaban jam'iyyar ta cds rahama daga jihar zandar sai dai tuni kadiri muntari ya yi watsi da wannan mataki ga kuma ƙarin bayanin da ya yi muna. Ban ɗauka ba tankar an kore ni domin hujojin da aka zana ba sa bisa ka'ida. An buƙaci a kore ni ne domin ina faɗin gaskiya inda na ce ma Abdulabo ya safka daga kujerar da yake. Kamar yadda na faɗa ba ila shakka idan aka bi ka'idar doka to hakikan za a korarsa. Kuma nan kaɗan za ni isar da ƙara gaban shari'a da farko kan faɗar cigiyar da aka mani ba bisa ka'ida ba kuma bisa sharfin da ayar doka mai lamba takwas ta zai bayyana bisa kundin tafiyar jam'o'in siyasa da ke bayyana cewa ba wani ɗan ƙasa da zai iya jagorancin jam'iyya idan ya ɓatar da 'yancinsa. Shi kuma yau ya rasa wannan 'yancin dalilin da ya sa ma majalisa dokoki ta kore shi kenan daga kujerarsa ta ɗan majalisa. Mun ba shi lokaci hakikan na ya yi nazari ya nuna halin da tako to amma ina ya kiya ya san da sani eh, al'amari irin wannan ba son zuciyar shi za a bi ba kuma ba dushewar jam'iyyar ba. Pour To mun yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamitin jagoranci na jam'iyyar amma haƙarmu ba ta cimma ruwa ba. Yau sha hudu ga watan Mayan ranar yaƙi da cutar hawan jini ce ta duniya. albarkacin wannan rana kungiya mai zaman kanta da ke yaƙi da cututtukan da ba a ɗauka daga wani zuwa wani a Nijar ta gudanar da wani shirin gwajin jini dangane da wannan cuta ta hawan jini da kuma ta sukari wato diyabet kyauta a cibiyar kiwon lafiya da ke unguwar Dar Salaam a nan Yamai. Madam Hassan Sumana Kadija shugabar kungiyar ta yi wa ko kuma ta muna ƙarin haske. Tana da makasudin taimaka wajen rage na ƙasa da mutuwa da ke da nasaba da cututtukan da ba su yaduwa kamar hawan jini, ciwon siga, buka da kansa suna janyo kashin kuɗi da saurin mutuwa. Tana janyo matsaloli da ba iya kulawa kamar shanyewar jiki da kuma matsalar hawan jini da matsalar jijiyoyin jini cire sassan jiki a cewar ƙungiyar kyau lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya cutukan da ba su yaduwa na kasancewa na farko da ke janyo mutuwa a duniya tare da mutuwar mutane miliyan 36 a shekara ta 2008 ana iya ɗaukar matakai kan waɗannan cututtuka ta canja halayya kamar abinci shan taba giya kuma motsa jiki cin kayan a maricin asabar da ta gabata ne allah yi wa ɗan jarida muhammadu mutarare bulama rasuwa a nan yamai an yi jana'idarsa yau a makabartar musulmi da ke unguwar yantala tsohon ɗan jarida a kamfanin ortn tarayyar turai ta ɗauke sa aiki tun shekarar 2009 har lokacin da allah ya yi masa cikawa fage abubakar ɗaya daga cikin abokan aikinsa ya muna ƙarin bayani akan mamacin Mun yi makaranta tare da farko mun game a CFTE kakar iftika ta yau. Mun fara aiki a gidan talabijin na ƙasa mun zauna tare ba zama na aiki ba kawai wato mun zama tamkar 'yan uwa. Mutum ne mai kirki mai ladabi kullum a shirye wajen taimakawa mutum ya san shi ko bai san shi ba yana maraba da mutane domin ba da taimakonsa kowane iri ne bakin ƙarfinsa haka yake a kullum. Mu riƙe tunaninsa a matsayin abokin aiki kwararre a fannin sadarwa tun ne mai imani da gaskiya duk a cikin abin da yake yi ko abin da zai yi ya kasance ta fannin aiki ko ta zamantakewar al'umma. Sauraron shirye shiryen Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman Jiya ne cikar shekaru ashirin da bakwai da jerin gwanon da matan Nijar suka yi domin neman samun wakilci a kwamitin tsare-tsare na babban muhawara wato ta ƙasa cewa da Conference National da aka gudanar a shekarar 1991. Mun yi ƙoƙarin tunatar muku da muhimman abubuwan da suka wakana a wannan jerin gwano. Hawa Usman ta haɗa muna wannan rahoto. Dubun dubatar ɗiya mata ne daga sassa daban-daban na birnin Yamai suka fito yin zanga-zanga a ranar 13 ga watan Mayu shekara ta daya, domin a dama da su a cikin ayyukan babban zaman taron ƙasa da yawa kana a ranar 29 ga watan Yuni na wannan shekarar. Babbar ƙungiyar matan ƙasar Nijar AFN ɗaya ɗayar ƙungiyar ɗiya mata ta wannan lokacin ta taka rawar gani sosai tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙwarago na ma'aikata wajen tattaro mata domin su halarci wannan jerin gwanon. Uwar gidan Sadu Aisatu Takwando na ɗaya daga cikin matan na kungiyar ta FN ta bayyana mana tushen zanga-zangar. A nan sai COG ana nan ana wani seminar mata suna nan sai wata ta zo take cewa a ah, kun jiya ko dukkan conference national an ka ce mace guda ce an ka ɗauka sunanta. Mu lokacin na AFN sai mun ka hiddo mu ma matan mu duka mun ka gaya musu mun ka ce musu to shiga cikin su mun ka ce to wallahi a mata cikin conference national kun shi abin da an kai. Musa Hassan ɗalibi ne a wannan lokacin dandazon na mata ya bashi mamaki sai ya bi su domin ganin inda suka dosa. Za ni wajen Santa Kutura Franco Nigeria mu makaranta muna taru can don horon mu juna. Bisa hanya daidai wajen meri ka ma an kai haka matan ma sun fito daga wajen asambili suna zuwa. Jama'a ko wani hanya ni yamma in ka gani zuwa da ah, sai an yi da su sai su ma ba su rabon su ba su yarda mai da su ba ni ke to bari dai in bi su in gani. Mun ta hawa wajen eh, Rampon Justice. Mata sun rantse sai an saurare su a wannan ranar sun yi jerin gwano daga dandalin fahimtar juna zuwa harab harbar firaminista inda uwar gidan bayar Maryam Gama ce ta karanta kuma ta mika wasiyar tasu ga firaminista na wannan lokacin lokacin da muka fito muka wannan zanga-zanga don mu gwadi rashin adalcin da ake mamata mu duka da muka daga murya duk mata sai suka amsa kwalliya ta biya kuɗin sabuni mun gwadi da lalle lalle don in a yi abin tasiri ne dole sai an yi haɗin gwiwa dole sai an yi haɗin kai ba a yi a yi wani abu in ba a yi haɗin kai ba kuma yau shekara da bakwai a baya abin ya shiga cikin tarihi ya aiho abubuwa daban-daban na kare hakkin mace. Kwalliya ta biya kuɗin sabuli domin wucewar da matan suka yi ta haifar da yunkurin ɗiya mata a cikin siyasa kuma daga wannan lokacin ne ranar sha uku ga watan Mayu ta kasance ranar ɗiya mata na Niger. Washe garin fitowar ta mata kwamitin zartaswa ya ba matan damar shiga tsare-tsare da kuma ayyukan na babban zaman taron ƙasa cewa da Conference National Sovereign. Marla da wannan rahoton muka karshen labarin namu na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da Habibu Garba wanda shi ɗakin magana domin ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Daga filin zuwa Agades. daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.